الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a saurari saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kan tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu na daren yau Litinin. Da farko za mu fada cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shin nan na sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu tsallaka mu kawo muku shin na kokun santa da Abdullahi Salo Katsina wanda ya kama kuma mutuwa suka faru a cikin tarihi a ranar mai kamar irin ta yau. Daga nan kuma sai mu kawo muku shi na duniyar mu a yau wanda ya taɓa muku mutuwa suka faru a faɗin duniya. Daga shi kuwa sai shi na wato lafiya sai da kula wanda ya muku bayani game da wasu shafi lafiyar ku da kuma za ku magance ko kuma ku tsare kanku da kamuwa da cututtuka. Wanda wannan ne za mu kawo ƙarshen shashen namu. amma yanzu lokaci yayi da za a gyara zama da mu a sauran cikakkun labaran duniya za su zo muku kai tsaye. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. babu wani zaɓi da ya rage face amincewa da iran a matsayin cibiyar kimiyyar masana'antar nukiliya ƙasar afirka ta kudu ta ce babu abin da zai faru idan amurka ba ta halarci taron g20 ba hukumar alhazai ta ƙasa a najeriya ta sanar da rage kuɗin farashin aikin hajji na bana yanzu kuma ga cikakkun labaran babu wani zaɓi da ya rage face amincewa da Iran a matsayin cibiyar kimiyyar masana'antar nukiliya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa yanzu babu abin da ya rage wa ƙasashen yamma banda su amince da Iran a matsayin cibiyar kimiyyar masana'antu ta shirin nukiliya na zaman lafiya. Ministan ya faɗa hakan ne a wata ziyara da ya kai hukumar kula da makafashin nukiliya ta ƙasar, inda ya bayyana irin namijin ƙoƙarin da suke yi wajen ƙara inganta nukiliyar masana'antu. kuma ya ce ƙasarsa ba ta taɓa yin watsi da shirin ta nukiliya domin ayyukan zaman lafiya ba ko kaɗan. Haka zalika 'yan jinawa Iran game da irin gagarumin ci gaban take samu a fasahar nukiliya ina ta shiga ɓangaren masana'antu da ya haɗa ko kuma ya yaɗu zuwa wasu ɓangarori daban-daban. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta gudanar da bincike sau tarin yawa tun bayan harin da Amurka da Isra'il suka kai a makon jiya kuma hukumar ta sanar cewa bata wato ba bata damar kutsawa zuwa tashoshin nukiliyar farado da natanz kuma isfahan ba inda amerika ta yi wasu ruwan bamamai a ranar 22 ga watan yuli wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar npt Ƙasar Afirka ta kudu ta ce babu abin da zai faru idan Amurka ba ta halarci taron G20 ba. Rahotanni sun nuna cewa Afirka ta kudu ta ce babu abin da zai sauya dangane da rashin zuwan wakilan Amurka taron G20 da take karɓar bakunci bayan da shugaba Donald Trump a ƙarshen makon jiya ya sanar da matakinsa bisa zargin cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar. sanarwar da shugaba trump ya wallafa a shafin sansara zumunta ta ce mataimakin shugaban ƙasa jd vance wanda ake sa ran zai halarci taron shugabannin ƙashin g20 a johannesburg tsakanin ranakun 22 zuwa 23 ga watan nuwamba an soke bisa dalilai masu ƙarfi trump ya ce abin kunya ne ƙwararre da gaske ko kuma abun kunya ne kwarai da gaske cewa za a gwada da taron G20 a Afirka ta Kudu. Ƙasar take ko kuma ta kasance tana cin zalin ɗaiɗaikun mutane ta hanyar ƙwace musu filaye da gonaki. Amma ma'aikatar harkokin wajen Afirka ta Kudu ta bayyana wannan mataki a matsayin abin takaici tare da ci gaba da yin watsi da wannan kirari na shugaba Trump. Hukumar alhazai ta ƙasa a Najeriya ta sanar da rage kuɗin farashin wato aikin hajjin bana. Hukumar aikin hajji ta Najeriya NAHCON ta sanar da yadda aikin hajjin bana zai kasance dangane da abin da ya shafi kuɗin kujerar aikin hajji da lokacin da za a rufe karɓar kuɗin maniyyata masu sha'awar zuwa aikin hajji a bana. Wannan yana zuwa ne bayan kula yarjejeniyar gudanar da aikin hajji ta shekara ta 2026 mai kamawa da hukumar tai a madadin Najeriya da hukumar ƙasar Saudi Arabia a lokacin wani biki da a gudanar a birnin Jidda na ƙasar ta Saudi Arabia. Shugaban hukumar alhazaita Najeriya Farfesa Abdullahi Sale Usman ya sanya hannu a madadin Najeriya yayin da ma'aikatan ko kuma taimakin ministan aikin hajji na saudi arabia abdulfatah mashat ya wakilci ƙasar saudiyar hukumar aikin hajji ta najeriya nakon ta sanar da rage kuɗin kujerar aikin hajji ne bisa umarnin da shugaban ƙasa ya bayar na rage yawan kuɗaɗen da za a biya a wannan shekara idan da rai da lafiya. To madalla labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Iran ta yi da rashin kyakkyawan niyyar Amurka kan batun tattaunawa bayan kalaman da Donald Trump ya yi. Ma'aikakin ko kuma kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya yi da Amurka game da rashin kyakkyawan nufi ko kuma muhimmantar da tattaunawar da ake magana a kai. ya ce sama da shugaban amurka donald trump ya fitar a baya bayan nan na amincewa da hannun amurka wajen kai mata hari ya wanda cewa ta ma shiga cikin hare-haren soji da aka kai mata hakakin ya yi suka mai tsayani ga kalaman da shugaban amurka ya yi da ke tabbatar da hujjoji da ke nuna cewa yana da hannu dumu-dumu wajen kai mata harin soji wannan yana ɗaya daga cikin bayyanannun hujjoji da ke tabbatar da taka rawar Amurka wajen kai mata harin soji. Haka zalika ya nuna cewa Iran ta miƙa wa kwamitin tsaro na Masar Ɗinkin Duniya waɗannan kalaman a matsayin wata hujja da ke tabbatar da laifukan yaƙi da Amurka da Isra'ila suka tafka kuma ta bi dukkan hanyoyi da suka dace na doka wajen kare haƙƙin al'ummar ƙasarta. To da ƙarshe za ku ji cewa Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Masar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi game da abin da ke faruwa a yankin El Fashir. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Masar Ɗinkin Duniya ta yi tsananin gargaɗi game da kisan da ake yi a wato El da ke arewacin Darfur na ƙasar Sudan. Ya bayyana birnin da cewa yana cikin mummunan yanayi domin ƙaruwar hare-hare mafi muni musamman a kwanaki goma da suka gabata. yakin alfishar ya kasance ɗaya ne ko kuma yankin alfashir yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke fuskantar mummunan yanayi na zub da jini a faɗin ƙasar sudan da kuma rikice-rikicen ƙabilanci da kai hari kan fararen hula kuma yana barazanar ƙaruwar rabuwar kai a ƙasar da tsawaita yakin da ya jawo wato kashe dubban mutane da kuma raba miliyoyin mutane da gidajensu. Tun a watan Afrilun shekara ta 2023 sojin Sudan da dakarun sa kai na ƙungiyar RSF suka tsunduma cikin ƙazamin yaƙi. A ranar 26 ga watan Oktoba kuma ƙungiyar RFS ta kwace ikon kula da yankin Elfashir, inda ƙungiyoyin ciki da wajen ƙasar suka ba da rahotanni na irin kisan kare dangi da ake wa faran hula a garin hukumar kare haƙƙin ɗan adam da masar ɗinkin duniya tana ƙara matsin lamba kan ƙasashen duniya da su ɗauki matakin kare rayukan faran hula a wannan gari da yaƙi ya yi wa yankan ƙauna. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ku saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin na kokun san ai saurare lafiya. sharhin ban labaran zai dubi ne dangane da abubuwan da yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makaman nukiliya ta kunsa da kuma irin sharaɗan da suke kunshe a cikin wannan yarjejeniya akan kasashe waɗanda suka rattaba hannu a kanta kamar yadda kuma wannan yarjejeniya take da tasiri matuka wajen sanya ido ga ƙasashe masu mallakar makaman nukiliya da suke a cikin yarjejeniyar akwai ƙasashe da dama waɗanda suke mallakar makaman nukiliya wanda kuma ba su rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ba kamar yadda kuma akwai wata ƙasa guda ɗaya wato amurka wadda ta tara dubin dubatar kawunan makaman nukiliya a asirce kuma bata sanya hannu akan yarjejeniyar npt ba wadda ita ce yarjejeniya ta hana yaduwar makaman nukiliya a duniya kuma amurka ita ce ƙasa wadda a halin yanzu take fayyace wane ne yake da haƙƙin mallakar makamin nukiliya wane ne kuma ba shi da irin wannan haƙƙi madhai banuno wani tsohon ma'aikaci ne a cibiyar binciken nukiliya ta daimuna ta haramtacciyar kasar isra'ila wanda ya dauki hotuna har sau biyu a boye a wuraren da ake gudanar da ayyukan nukiliya na isra'ila bayan share shekaru tara yana aiki a tsakiyar cibiyar nukiliyan ta isra'ila hotunan dai sun nuna cewa isra'ila ba wai kawai tana da kayan aikin kera bama bame ba ne a'a har ma tana da wasu ɗakuna na musamman da ake gudanar da wasu gwaje-gwaje na bama-bamai da take kerawa a shekara ta 1986 jaridar kasar burtaniya ta the sunday times ta buga wata kasida wadda ta fallasa wani tsohon sirri wanda ke cewa akwai yiwuwar isra'ilan tana da makamai wanda yawansu ya kai kawunan nukiliya guda 200 kuma abin ban mamaki shine cewa ita ba mamba bace a yarjejeniyar npt wadda take hana yaduwar makaman nukiliya a duniya Shin mecece ta wani yarjejeniya ta NPT? Yarjejeniya ce wadda take kallon dukkanin kasashen duniya ɗaya suke a haƙƙin yin amfani da fasahar nukiliya domin ayyuka na farar hula da kuma zaman lafiya. Sannan kuma ta lamunce musayar ilimin kimiyya a tsakanin su ba tare da nuna wani bambanci ba. Amma aikace ce lamarin yake. Za mu iya kallon Iran wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashe mambobi a wannan yarjejeniya kuma tana fuskantar matsin lamba na bincike dangane da ayyukan da take gudanarwa na makamashin nukiliya da kuma tace sanadarin uranium wanda take amfani da shi domin gudanar da ayyuka na farar hula da kuma samar da makamashi game da ayyuka da suka shafi kewan lafiya da kuma samar da magunguna duk da haka isra'ila wadda ba ta cikin wannan yarjejeniya ba wai kawai ba a sanya mata takunkumi ko sanya ido akan shirin nata ba ne har ma tana amfana daga taimakon soji da kuma kimiyya daga amurka dangane da shirin nata don haka a fili yake cewa ana nuna son kai matuƙa a cikin wannan lamari tabbas wannan ba shi ne kawai tuka da warwara a cikin wannan yarjejeniya ta npt ba amurka ta rattaba hannu a kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta nukiliya tare da ƙasar india ƙasar da ita ma ba mamba ba ce a cikin yarjejeniyar ta npt har ma tana ba ta mai wanda ake amfani da shi a tashoshin nukiliya har ma da bayar da dama a gare ta wajen gudanar da wasu aikace-aikace masu matukar haɗari ta fuskacin nukiliya duk da haka amurka a hannu guda tana matsin lamba mai tsanani har ma da barazanar kai hari a kan iran ko kuma kore ta arewa da sunan hana yaduwar makaman nukiliya tun daga john f kennedy babu wani shugaban kasar amurka wanda ya kalubalance shirin isra'ila na nukiliya hatta gwajin makamin nukiliya da isra'ila ta yi a shekara ta 1979 wanda ya kamata a sanya mata takunkumi a ƙarƙashin dokar glenn amma an kau da kai daga wannan batu baki ɗaya har ma an ce akwai wani umarni na sirri a washington wanda ya haramta wa duk wani jami'in amurka tabbatar da cewa isra'ila tana mallakar makamin nukiliya a hukumance tambayar mu mai sauki ce a nan idan doka ana aiwatar da ita ne kawai akan masu 'yanci na siyasa shin za a kira wannan tsari na duniya baki ɗaya kuwa ko kuwa tsari ne dai na 'yan kulob da karfa-karfa isra'ila a matsayin ɗaya daga cikin ɓangarori ko kuma gwamnatoci waɗanda suke da mummunan tarihi a duniya kuma suka aikata laifuka waɗanda ta cancanci a gurfanar da ita a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a yau tana mallakar ɗururun bama-bamai masu haɗari kuma kowa ya yi gum da bakinsa don haka lokaci ya yi wanda za a iya cewa abinda npt da kuma iaea e da sauran bangarori suke yi a halin yanzu ba don aminci da tsaro na al'ummomin duniya ba ne sai dai don aminci da tsaro na manyan 'yan jari hujja tabbas abin da yake faruwa a kan kasar iran babban dalili ne wanda zai tabbatar da hakan domin kuwa babu wata kasa a duniya a cewar dukkanin masana akan harkokin nukiliya har ma da wasu daga cikin jami'an hukumar nukiliya ta duniya din iaea e wadda ake mata bincike na kokop kamar kasar iran wanda kuma har yanzu ba a iya tabbatar da wata hujja komi karancin ta ba da take nuna da cewa iran din tana amfani da shirin nata na nukiliya domin samar da makaman kare dangi wanda kasashen amurka da wasu kasashen turai da kuma isra'ila suke da'awar cewa iran ɗin tana amfani da shirin nata ne domin samar da makaman nukiliya waɗanda za su zama barazana ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya musamman ita kanta isra'ila wadda ita ce babbar yakkoran amurka yankin gabas ta tsakiya kuma take aiwatar da manufofin amurka da manufofin kasashen turawa a yankin wanda kuma su kuma suke aiwatar da dukkanin abin da za su iya yi ta fuska siyasa da tsaro da tattalin arziki domin ba ta kariya kuma tabbatar da cewa sun kare ta daga dukkanin ayyuka na barna da take yi da kuma kisan kiyashi a kan al'ummomi na yankin kama daga Falasdino, da kuma sauran kasashe da suke makwabtaka da falasdinin da isra'ila ta mamaye ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau litinin goma ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 113 da sa gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Nuwamban shekara ta 1912 sojan kasashen Faransa da Spain suka mame kasar Morocco kafin wani lokacin da addinin musulunci ya shiga cikin kasar maroko ne tun karni na bakwai miladiya amma cikin karni na ashirin turawan faransa 'yan mulkin mallaka da kuma spaniyawa suka mamaye kasar bisa wata yarjejeniya wadda suka cimma tsakanin su a shekara ta biyu miladiya kuma tun daga wannan lokaci ne mutanen kasar maroko suka fara gwagwarmaya ta neman kwata 'yancin kansu daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1956 maroko ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa da spain wurare ko kun san cewa shekaru 542 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan nuwamba shekara ta 1483 aka haifi martin luther wani malamin kirista wanda ya kawo sauye-sauye da kuma gyare-gyare a cikin addinin kirista a kasashen turai martin luther ya zama fasto yana matashi sanakon bayan kammala karatun jami'a ya fara karantarwa a matsayin malamin falsafa a wata jami'a da take kasar jamus martin luther yana da sabbin ra'ayoyi wanda paparoma na lokacin da wasu manya-manyan malaman kiristoci suka saba musu akan haka ne ma ya tarjama littafin injila ko kuma bible a cikin harshen jamusanci wanda kuma hakan ya saba wa ra'ayin roma daga ƙarshe dai shekara ta 1517 ya kafa mazhabar protestant wacce ta ginu a bisa sabbin ra'ayoyinsa hakan ya jawo yaƙe-yaƙe na addini da kuma na siyasa masu yawa a ƙasashen turai musamman ma dai a ƙasar jamus amma daga karshe dai mazhabar protestant ta samu karbuwa kafin mutuwar martin luther shekara ta 1546 masu saurare ko kun san cewa shekaru 87 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan nuwamban shekara ta 1938 mustapha kamal ataturk shugaban kasar turkiya na farko da su an haife mustapha kamal ataturk a shekara ta 1881 a arewacin kasar girka ta yanzu a lokacin da take karkashin ikon daular usmaniya amma bayan karatun sakandare ya shiga aikin soja sannan kuma ya samu tarbiyya ta soji da horo a matakai daban-daban a yakin duniya na daya mustapha kamal ataturk yana daga cikin kwamandojin sojan kasar turkiya amma bayan yakin sojojin kawance sun mamaye kasar turkiya baki ɗayanta mustapha kamal ne ya jagoranci sojojin kasar waɗanda suka kore su daga kasar turkiya amma da ƙarshe turawa sun yanke shawarar rusa dolar somaniya da kuma kafa kasar turkiya mai cin gashin kanta da haka kuma suka sanya mustapha kamal a tatruk a matsayin shugaban kasar turkiya bayan faduwar dolar somaniya mustapha kamal a tatruk ya yi ƙoƙarin sauya al'adun musulunci a ƙasar turkiya zuwa na turawa shi ne kuma ya kawo ra'ayin raba addini da siyasa a ƙasar turkiya masu saurare ko kusan cewa yau ce ranar goma ga watan nuwamba wanda kuma ita ce ranar kimiyya ta duniya domin zaman lafiya da ci gaba tun daga shekarar 2001 unesco ta sanya ranar goma ga watan nuwamba na kowace shekara a matsayin ranar kimiyya ta duniya domin zaman lafiya da ci gaba wannan suna yana nufin amfanar da al'ummomi daga ilimin kimiyya da kuma fasaha da kirkire-kirkire da samar da dandali da kuma sarari wanda zai dace domin tattauna batutuwa waɗanda suka shafi tasirin kimiyya da fasaha da kuma kirkire-kirkire a rayuwar ɗan adam ta yau da kullum domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaban mutanen duniya da kuma gabatar da wasu sabbin lamura da samar da yanayi wanda yake inganta rayuwa gaba daya a taron hukumar bunƙasa harkokin ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco na ƙarshe a cikin shekara ta 2001 an amince da wannan shawara kuma tun daga wancan lokacin ne shekaru 24 kenan a jere a kowace shekara ake gudanar da waɗannan taruka kowace irin wannan rana kuma na amfani da wannan damar wajen gudanar da manyan taruka a ƙasashen duniya daban-daban da kuma wannan rana a ƙarƙashin hukumar unesco ake gudanar da dukkanin ayyukan nata domin samar da tunani na zaman lafiya a cikin zukatan 'yan adam a fannin kimiyya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 Hukumar Abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta yi kira da a buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin Gaza da aka rufe ko aka lalata domin faɗaɗa ayyukan jin kai inda ta lura cewa kusan mutane miliyan ɗaya a yankin sun samu tallafin abinci tun lokacin da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsirai ta buɗe wuta. makonni uku da rabi bayan tsagaita buɗe wuta a gaza hukumar ta sanar da cewa sun raba kayan abinci ga kusan mutane miliyan ɗaya a faɗin yankin in ji mai magana da yawun hukumar ta wfp bar a tefa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana mai jaddada mahimmancin buɗe karin hanyoyin shiga da faɗaɗa hanyoyin shigar da kayan jin ƙai a yankin domin faɗaɗa ayyukan zuwa matakin da ake bukata kuma bisa ga alkawuransu suna buƙatar ingantacciyar hanyar shiga gami da buɗe ƙarin hanyoyin shiga da kuma ba da damar amfani da manyan hanyoyi a cikin gaza ta kara da cewa shirin yana da nufin isa ga mutane miliyan ɗaya da dubu shida da kayan taimako an lura cewa hukumar abinci ta duniya a halin yanzu tana gudanar da cibiyoyin rarraba abinci guda 44 a wannan fannin daga cikin 145 da aka yi niyya tun bayan da yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ta fara aiki gwamnatin mamayar isra'ila ta ci gaba da karya yarjejeniyar ta hanyar kai hare-hare ta sama kan fararen hula da kuma hana shigar da kayan agaji cikin adadin da aka amince da su a cewar kididdigar gwamnatin gaza matsakaicin adadin manyan motoci da suka shiga tun bayan fara yarjejeniyar bai wuce 39 a kowace rana ba daga cikin manyan motoci 600 da ake sa ran za su shiga kowace rana don tabbatar da mafi karancin bukatun falasinawa tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar da yakin aiwatar da kisan kiyashi kan falasinawa a yankin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi sanadiyar shahadan falasinawa akalla 68,872 da kuma raunata 170,677 waɗanda yawancinsu yara ne da mata yakin ya kuma yi sanadiyar lalata kashi 90 cikin 100 na kayayyakin more rayuwa na fararen hula inda majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta kuɗin sake gina gaza a kusan dala biliyan saba'in a nashi bangaren amjad shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta falasino a yankin gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana ɗora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga ƙaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin buƙatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da ƙungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba alshawa ya bayyana cewa bukatar ƙungiyoyi a bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan buƙatun jin kai mafi ƙaranci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga kokarin agaji da kuma kara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin kasa da kasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na dan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya yake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani gaban ƙungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban ƙalubale ga ƙasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza. rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin baraguzan gine-gine a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin kai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin zirin gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana a karancin ruwan sha mai tsabta wanda ya zarci kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan da biyar. ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahadar zikim mahadar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan ranar ban jini ta duniya. wace ke gudana a kowace zagawar ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a sama Allah ka taimake mu amin. To marilla ranar 14 ga watan Yuni ta kowace shekara ita ce ranar ba da gudunmawar jini ta duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar don wayar da kan al'umma kan buƙatar samar da jini da kuma nusar da gwamnatoci mahimmancin adana jinin. likitoci dai na shawartar jama'a da su rika ba da jini domin samun lafiya baya ga ceton rayuwar al'umma mafi yawan jinin da ake adanawa yana amfana ko ceto rayukan mutanen da ke fama da larurori na karancin jini kamar matan da suka zo da jini yayin haihuwa ko waɗanda suka samu munanan raunuka yayin wani hatsari da dai sauransu to batun da shirin namu na yau zai mai da hankali a kan shi shine mahimmancin mutum ya san rukunin jininsa domin kuma tattauna wannan batun yau ma dai daktar namu bukar gurema daga asibitin malam aminu kano daga tarayyar najeriya bai ya ba ya ba mu wata damar muka sake tattaunawa da shi da farko kuma na fara da tambayarsa ya yi mana da ƙarin bayani kan rukunin jini. mutane daban-daban suna da jini kashi daban-daban kamar za ka ce akwai wanda yake da a akwai wanda yake da rukuni b akwai wanda yake da rukuni a akwai wanda yake da rukuni o ga cikin rukunin nan kuma akwai abin da ake kira rhesus factor shine za a dinga sa mishi a rhesus factor ko positive ko negative to haka ne yake tafiya kamar misali an ce mutum yana da jini a positive to duk wanda yake da jini a positive zai iya karban jini a positive ya ba a positive wanda yake da jini b positive zai iya ba b positive amma ba zai iya ba a ba kuma amma wanda yake da ab shi kuma zai karbi jini a wajen kowa kuma ba zai ba wa kowa ba dan yana da anti a da anti b shi kuma mai o zai iya ba wa kowa jini shi kuma amma shi sai o kuma zai ba da shi to haka rukunan jinin suke sai kuma wannan wanda ake cewa resis a plus da, da, positive da negative shi ma yakan bambanta dakta ko su wane ne suka fi bukatuwa da karin jini eto eh shi ba za a ce ga wanda ya fi bukatar jini ba duka kowane rukuni zai iya zuwa da wani ne dalilin da ya sa mutum yake bukatar jini abin da yake da ce yake da wahala a cikin rukunan nan shine masu o yawanci a duniya masu o suna da karanci kowa haka Allah yake abin shi da yake su za su iya ba wa kowa a bisa ma wanda ya fi wahala o negative duk mutumin da aka ce jinin shi o negative ne gaskiya ana sa shi a wani rukuni ne da har kai kana da o negative kan lafiya to sai an ɗauki adres ɗin kama inda kake dan za ka yi ceton rai da yawa dan ba mutane da yawa ba ne suke da o negative kamar za ka ga in mata akwai abin da ake kira rasus iso immunization mata za su haifi suna da ciki haka zaka ga ɗa sai a yi azumi yana da negative ne to in ita mace kuma tana da wani ko a ko b ko o negative to ana tunanin ɗan da yake cikin tashi positive ne yake zai haɗu da na uban to kaga za ta yi aihuwan farko kamar lafiya kalau to a wajen aihuwa ko wani jini ya ɗan zuba kaɗan to zai haɗu da jinin ɗan da kuma matar to sai ta samu antibody sai kaga sun yi reacting sun ci ya cire jikinta yana wani da kariya to aihuwanta na biyu in ba a yi sa ba sai a samu matsala a fiɗa da ba shi da lafiya ko kuma a samu ma dan bai kai har lokacin haihuwa ba to a irin shi shine ake ba da ake ba da anti immunization ake ba su allura na san wa'annan to a nan ne ake samun matsala amma ba za a ce ga wannan rukuni shi ya fi neman jini ba ko wancan rukuni ya fi neman jini ba ya danganta ga wani irin rashin lafiya ne mutum ya yi are nemi a kara mushi jini da ko waɗanne irin larurori ne shi kansa jinin mutum yake iya fuskanta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa to wannan shi ma kuma za a iya kashe shi rukuni hanyar da cutar da zai sa jinin ya dinga farfashewa da hanyar cutar da kuma rashin abinci zai kawo karancin jini ko ko kuma hanyar da jinin amma kuma akwai yadda baya kai shi ko ina ko kuma a ce a an yi hatsari ko mutum ya yanke a wani waje ko jini ya zuba da yawa ko mata ta zo haihuwa ko yanayin ciki jini ya zuba da yawa to irin wannan rukunonin suna da yawa aka ɗauki kamar zubar da jini haka kaga wannan shi kowa yana ganin sa mutum ya yi hatsari ne jini na zuba da yawa dole a mayar da jinin nan da yake zuba ko kuma mata ne da ciki ko wajen haihuwa jini na zuba da yawa dole a nemi jinin nan a nemi amma kuma akwai kuma kamar yara haka kaman a ce ciwon malaria kaga shi wannan kwayan cutar malaria yakan iya farfasa jini sai kaga ya farfasa jinin babu jinin yayi karanci dole sai an nemi jini an kara mutum ko kuma wani irin cutan kamar na ciwon hanta ko cututtuka na infection da yawa za su iya kawo rashin jini din da har zai sa mutum a kara mishi a jini to akwai kuma cututtuka da yawa kamar leukemia haka shi kanshi cutan jini 'ya'yan jinin da kansa zai iya kawo mutum ya ga yana ta samun jini ko kuma a ce masu sickle cell irin masu cutan sikila din nan to ka gani su yawanci jinin su ya zo ne ba da ainihin jini mai kyau ba inda nasu din yana zuwa da illa to wannan sai ya sa jinin yana farfashewa da wuri to kaga wani lokaci zuwa lokaci da jinin ya karanci dole a dinga suka shiga yanayin rashin jini kuma sai an kara musu. Dakta an ce akan iya sanya wa mutum jini amma kuma jikinsa ya ki karɓar wannan jinin wani ƙarin haske ne za a yi mana. Eh don haka yakan yi ko da za ka ga an ce maka an ɗauko A an baka wanda ma an ɗauko A an baka abin da yake faruwa shine akwai antibody kuma a cikinsu da ba za a iya sani ba. Shi ko an ce jinin wane a ne shi ma wannan a ne za a yi ɗaukan jini a bayar a lab sai an ɗauki jinin da jinin mai bayar wanda jinin da za a yi wanda zai karba ɗin sai an gwada a ga cewa a laboratory an gwada an ga cewa ai a cikin su an haɗa ba abin da ya faru kan a ɗauka ba shi ne ake cewa cross matching za ga an ce a eh, a ne amma wannan ma a ne to amma sai ga cewa kuma a din in an yi cross matching din shi kuma ba zai yi ba kenan akwai wani abu a ƙasa da yake dama suna da antibodies suna da wani kariya ba za a ɗauka ba sai a nemo na wani kuma a bashi amma wannan kuma ba wai ana tunanin akwai kuma wata hanya wanda maybe in za a bada jini akwai cututtuka da ake gwaggwadawa wanda ko hepatitis ko HIV ko me za a gwada da zai yi ba za ka bada jini ba a wannan rukunan rukunan jinin sun wa kansu za a iya cewa eh rukunin kuɗin ɗaya ne amma kuma za ka ba zai iya bawa wanda rukunin ɗaya ba don saboda in an gwada a lab kafin a kai jini din sai a ga ba zai yi ba ko kuma wani ko da an gwada zai yi bisa misali sai kawai sai ka ji an fara bayarwa da an fara bayarwa sai mutumin ya fara wani nura alamu da jinin nan bai karɓe shi ba sai a yi maza maza kuma a tsayar da shi. ko akwai wasu hanyoyi da mutum zai bi ya yi tattalin jininsa ga dai likita da bayani. da farko tukunna kowa ma ya san wani irin jini wani rukuni yake da shi kafin yaro ya shiga makaranta a san cewa ga irin rukunin jini shi a gwada rukunin shi kuma a gwada rukunin jini na ko yana tare da sikila ko yana tare da rukunin sikila to wannan yana da amfani Idan saboda baka san me zai faru ba ba a san kwane yanayi za a kawo mutum asibiti ba don an san yayin rukunin jini shi kaga yana kawo kariya kuma mutane su kula da cewa abubuwan da zai sa jinin mutum ya zama yana cikin daidai ba abin da zai sa jinin shi ragu yana da amfani kamar kariya da cututtuka da suke yawan nan da kuma cin abinci mai dan gina jiki da kuma yin exercise nan yana sa karugon shi ya karu kuma jinin ya zauna a daidai. ga da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a sake jin mu da wani shirin kafin nan a madadin Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan yabo ba ha, badan yabo, waka ɗaya don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.